ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى Allah subhanahu wa ta’ala ya shiga yi mana bayani game da abin da ya faru tsakanin annaba Adam da Iblis da kuma sakamakon hakan abinda ya biyo baya na daga fitowar annaba adam daga aljanna da irin tuban da ya yi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshe kuma Allah ya karɓi tubansa shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce laƙada ahidna ila adam mun yi alkawarin zuwa na ba'ad min qablu da can kafin wannan abin da zai faru yanzu ainihin tsakaninsa da iblis ice falam na fanasiya sai ya manta da wannan alkawarin da muka yi walam na lahuwa azman ba mu sami azman ƙudurar aniya bisa haƙuri nazartar da wannan alƙawarin ba walam na lahu azman ba mu samu azman haƙuri ainihin lagu gare shi ba a bisa zartar da wannan alƙawari da muka yi tsakaninmu da shi in ji ubangiji to alƙawarin Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana shi tun a can suratul baqara kuma ya ƙara bayani ya dada fitowa da shi a cikin ayoyin da za mu karanta yanzu ko muka karanta wani bangare daga cikin su yanzu a can Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ولا تقربا shajarata fatakuna min من Zalimi. kaga ƙulna ya adamu kun anta wa zawjukal janna ka zauna aljanna kai da matar same. Abi sa sharadin wala taqraba hadhihi shajara ba za ku kusanci wannan bishiya kaga wannan alƙawari ne ko to amma sai iblis ya zo ya rudar da su amma inda Allah ce fadallahu ma bi gurur sai rudar da su har yi musu wasu alkawari daban-daban kamar yadda yanzu ya faɗi wasu abubuwa daga ciki a cikin wannan awa fi wasu wasu ilahi shekwan qala ya adam hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin layabla wannan yana daga cikin mai rudin da shaɗan ya masa sakamakon haka sai yi warware wannan alkawari walam najid lahu azman ba mu samu haƙuri ga annaba adam ba a bisa cika wannan alkawari saboda mai saboda rudi na shaitan to dai ce fanasiya ma'ana fataraka hmm. sai ya bar wannan abin da aka yi alkawar hakikanin kuma mantuwar shine mai ne ruduwa da i da abin da shaidan ya gaya masa musamman lokacin da shaidan ya rantse musu ya rantse masu cewa shi mai nasiha ne lau gare shi ba kasa mahu ma'in nila kuma laminan nasihin ya rantse musu cewa wai nasiha yake musu cewa ba a hana su wannan ci ba cin wannan bishiya ba sai dan kada su ainihin samu dawwama a ciki kaga akasin abinda wato shine hakika wannan fanasiya ma'ana fataraka sai bar alkawarin da Allah ya da shi kamar yadda Allah ce kazalika atatka ayatuna fanasitaha haka ayar ta zo mana sai ka batta gani ko da kuma faɗin Allah subhanahu wataala ya ce yawma nansahum kama nusu qa'a yawmihim haza yawma nansahum zami banza da su rabu da su su je su san wa zai karbe su a yau to Allah bai karbi mutum ba a ranar alkiyama wa zai karbe shi wa iz lil mala'ika ka tuna lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li adam ku sujada ga annabi adam fasajadu sai suka yi sajada dukkaninsu kamar yadda bayyana fasajada da mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblis illa iblis aba sai iblis shine yaki me yasa yaki saboda ya girman kai wasu ayoyin sun zo da bayanin abaɗin kawaikin kin wasu ayoyin kuma sun zo da bayanin girman kai bayan kin ya haɗa kuma da girman kai saboda ya ce shi an halice shi da wuta annaba adam an halice shi da yunƙu yana ganin wuta ta fi ƙarfin yunƙu ya za ta sunkuya wanda aka yi shi daga yunƙu kamar yadda Allah ce illa iblis istakbar barwakana minal min a can bakara ya ce illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin aka hada don guda biyu yayi tumbe ki kuma ya girman kai ta hanyar ganin cewa shi ya fi annabi adam wannan shine abin da ya jawo ya girman kai ki biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala naka zama farkon abin aka saba Allah da shi shine me shine girman kai hmm. faƙulna muka ce ya adamu ya annaba adam inna hadha aduwwun lak hakika fa wannan makiyinka wali zawjik makiyin matakka bal makiyin zuriyarka ne ma baki ɗaya domin ya alƙawari da annaba adam da zuriyarsa duk sai ya halakar da su baki ɗaya. wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azanal anami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wani gurin ce wala hun ajma'i sai na halakar da su baki ɗinsu wanda ya fito da ƙiyayyarsa a fili ta haka iblis bai koya ƙiyayyarsa a fili ya bayyana ta domin ya ce wala hun ajma'i sai na halakar da su baki ɗaya annaba adam da 'ya'yansa. Allah yi wa annabi Adam nasiha yace fala kuma minal janna kada ku yadda ya fitar da ku daga aljanna fatashqa in ya fitar da ku daga aljanna fatashqa sai ku zo kuna wahala domin aljanna kuma ba wahala kamar inda ayoyin da zamu karanta yanzu za su nuna aljanna ba noma ba zuwa ma'aikata ba zuwa sana'a kawai sai dai me ka ci wanda kake so ka sha wanda kake so kai bacci a inda kake so duk abin da kake so kana kwance wala hum fiha ma ya sha'un hmm. duk abin da kuke so aljanna za ku samu ba tare da kun je noma ba ba tare da kun je sana'a ba tare da jiran albashi ba ba tare da jiran kudin kodago ba ko sauraron kwangila ba a komai kake so in ka yayin itaciyar ne ku ɗoko hada ne ku wa sharabu hani'a ku ci ku sha kuna masu farin ciki a nitse ba wani abu da zai bata muku rai aljanna don haka Allah ya musu nasiha ya ce fara yi janna kuma kada ku yadda ya fitar da ku min aljannati daga janna fatashqa sai ku je ku hada cikin wahala inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى نعم كذا القوري لك الله وهو لقد عهدنا إلى عدم yana daga cikin alƙawarin inna laka ya tabbata gare ka Allah yana ba na ba'adin garanti ya tabbata gare ka Allah ta ju'a fiha ba za ka cikin ba wala ba za ka yi tsaraici ainihin a cikin aljanna ba yunwa ba tsaraici domin ba ka jiran sai ka je ka yi ko ka noma za ka samu abin da za ka ci kuma ba ka jiran sai ka nemi tela ka je kasuwa kaso yadi ko ka nemi tela da zai ma ɗinki sannan za ka yi sutura a duk gashin sundusin wa istabra an gane ko duk kayan ado gashi nan Allah subhanahu wataala ya riga ya tanada a ciki babu mutum me babu mutum sai an je kasuwa an siyo ko an je an nemo dinki to wannan alƙawari ne daga Allah tabaraka wataala anan da yace inna laka ta tajua sai bayyana ne sai bayyana kaskanci na ciki kaskancin boye shine wanda yake halin yunwa yana cikin mai yana cikin kaskanci wataƙila sai ya roƙa a bashi wataƙila ya ga ganye ya ci wataƙila ya ga mushe ya ci tuka kaskanci na ɓoye babu shi aljanna sannan wala ta'ara babu tsaraici kaskanci na zahiri a ga mutum ba sutura a jikinsa ta ga wulakanci to wannan kaskancin ɓoye da na zahiri duka babu shi aljanna wanda ka la tazma'u hakanan ba za ka yi kishirwa ba fiha ainihin a cikin aljanna wala baha ba za ka fita cikin rana ba ka je kana kai kawo wajen neman abinci a komai Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ta na tanadan ba bukatar sai ka fita ka je yawo kasuwa ka je kodago ka je gona ka je kiyo duk babu wannan aljanu haka ba mutum ka fita ka sha rana a Allah subhanahu wataala ya tana dama mai komai a cikin ta ku kaga shi ma sai i bayyana me ya bayyana abubuwa guda biyu yace fadhama ishruwa harrun harrul ba zafi ne a cikin ciki eh? shi sa ba ruwa a jikin mutum sai a ce me yana fama sai a ce ruwansa ya kone hmm? ya ya kone in kaje gurin su dokta kana bukatar a ce ai sai an kara ma an kaza ko ya yi zazzabi mai zafi ruwansa ya kone me kone da shi zafi na ciki to babu shi aljanna an gane ko sai ce shi kuma wala tadha ba za ka shiga rana ba shi kuma zafi ne na zahiri na waje domin ka shiga rana za ka ji zafi a fatak to shi ma babu shi aljanna naka babu ainihin kaskanci na ciki babu na ɓoye babu na waje hakanan babu shan zafi na ciki babu na waje duk a cikin aljanna wannan Allah subhanahu ta'ala ya lamun cewa wanda ya shiga aljanna kuma alƙawarin da tsakaninsa da annabi Adam inda yana aljanna babu waɗanda to amma mai zai faru sai fa wasu-wasa ilahi shaytan hmm. shaytan sai ya kawo masa wasu-wasu a cikin zuciyarsa yana daga cikin wasu qala shaytan ce da shi ya adam kai annabi adam hal adulluka ala shajaratil khuldi in nuna ma bishiyar dawwama wa mulkin da mulki la yabla da ba zai tsufa ba zai kare ba kaga akasin gaskiya ke hmm. domin can an ce in ya ci mutuwa nan ne matsala in bai ci kuwa babu wahala babu yunwa babu rana da shauran sai kuma ya zo masa da akasin hakata wannan sai sa masa waswas ba kala min ha sai ci min ha daga wannan itaciya da aka hana shi fabadat lahuma sawatuhuma sai munin ya bayyana gare su sau'a tsaraici an kirawo shi da sau'a saboda tsaraici muni sitira kuma kuma adoci wanda ya dukkan mai kyau in ya tsaraici sai zama mai sai zama mummuna na uzbila uzubila ana mai amma in ya sa kaya lafiyayyu masu kyau ko ba shi da kyau sai ga kayan nan sai su fito da shi sai ya zama sai mai kyau to shi sa muni ya zama tsaraici na kamata da Allah ya musu sutura ya kace su lullubi su kaza su sa kaya cikakku su hijabi don ya zama mai don ya zama ado gare su a zahiri za su ga sun lullube adam ne amma kuma shine adam ne kwarjini shine daraja amma wanda za ta fito fa eh san wannan ta bayyana nan ta bayyana can ta kaza kowa sai dinga bi a'udhu billahi a'udhu billahi subhanallah gani ko saboda mai saboda tsaraici sau'a muni ne na gani a kasuwar sabon gari wani daga ganinsa kirista ba musulmi ba ne ko ma dai menene ba musulmi ba ne ga dukkanin yanayinsa da alamunsa amma sai ga wata hannun cibiyarta du'a waje ina gani sai na ka ah, what is that <laughs> shi da kansa yana ganin cewa kai wannan abu ya yi muni subhanallah hmm. da dadewa eh, muna wata makaranta aka kawo sai yara masu na sabis ne ko akwai wanda a zahiri irin masu shiriri can nan ne amma shi ba da wata ta ce kai wannan ba ta wuce iyaka duk da shiriri ta sa yana ganin ta wuce iyaka a mai a yanayin shigar da ta kaga kenan duk da halayensa shi ma duk da irin wannan ne amma yana ganin munin ba yayi yawa na ka ce muni shi sa Allah ya kira shi da sau'a wato sai hmm. munin sa ya bayyana wata fi qaya sifani alaihima suka hadu suna jawowa cizguwa ga rasmin warqil janna daga ganyaye na aljan wa asa adam rabbahu kaga kenan annabi adam ya saba me alƙawarin ubangiji fagawa sai kauce gabaran kai فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى نعم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى بعد كلام الناس كشرق ونبشا فبدت لهما سوآتهما سيمون سيبين قريش waɗafiƙa suka haɗu ya suna cizgowa da jawo alaihima a kan jikinsu min warakul janna daga ganyayen aljanna da tsaraicin ya bayyana matarsa ce ko amma yana ganin bai dace su zauna haka a shaida a cikin sutura suke a cikin ado suke ganin wannan tsaraici ya bayyana sai suka haɗu suna jawowa daga ganyayen aljanna don su lullube wannan munin da ya bayyana gare su na tsaraici wa'asa adamu rabbahu annabi adam ya sabawa alƙawarin ubangiji da suka yi kada ya ci daga wannan Ba bagawa na ma'anarsa fasada alaihi fasada aisha mm. fasada alaihi aisha wai ya saba ubangiji Allah sai ya bata masa shi ba rayuwarsa domin me domin da ba yunwa ba wahala ba fama yanzu a sako da shi duniya inda zai zo me zai wahala ya noma da shauransu kafin a samu abin da za a ci na su mashi ta babu rabuhu sannan can daga baya eh, sai ubangijinsa ya zaɓe shi ba ta ba sai karɓi tubansa wahada ya kimsa masa kuma haƙuri daga baya amma yanzu haƙurin ne haƙurin dole sako duniya ci gaba da rayuwa a ciki Allah subhanahu wataala shi ya kimsa masa kalmomin tuba din fatalaqa adamu min rabbih kalimatu fataba alayhi annabi adam ya karbi kalmomi wanda Allah ya kimsa masa daga ubangiji to dai wa Allah wannan kalmomin na tuba to fataba alayhi sai karbi tubansa domin shi mai karbar tuba ne wahada kuma ya shirya da shi zuwa abin da yake na mafifici shine hakuri da biyayya ga Ubangiji ta baraka wata. Ya zo hadisin Bukhari da fitar da sanar nisa har zuwa Abu Huraira, Allah ya kara masu yarda, ya ce, Hajja Musa Ada. Annabu Musa ya yi jayiya da annabu Ada. Faƙala ya ce, An tallari a harashtan nasa min aljanna bi zambik. Kai ga mutar da mutane daga aljanna da irin laifin daga aikata. wa shaqaitahum ka zo ka wahalar da su da ba dan ka ba da ana aljanna ba wahala ba hantsi ba kishirwa ba yunwa yanzu ka fito da mutane kana ka sa su cikin wahala ala adam sai annabi adam yace ya musa ya musa anta allazi istafaka allah bi risalati Allah shi ya zabe ka da manzancin sa wa bi kalamihi da sa ba nufin Allah bane atalumuni atalumuni atalumuni ala amrin katabahu Allah alayya qabla an yakhluqani yanzu ka zarge ni akan abin da Allah ya rubuta tun kafin ya halice ni aw qaddarahu Allah alayya qabla an ko kuma Allah ya kaddara shi dama tun kafin ya halice ni yanzu ka zo ka zarge ni akan wannan wannan kaddara ce ta ubangiji dama ya nufa zan zan uwa za su faru zan sauko duniya ainihin zuriya ta mu rayu a bayan ƙasa وقال رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم Allah sallallahu صلى الله عليه وسلم فحج hajja موسى shi ma annabi adam sai ya kafa me annabi musa ta sa can ya kafa masa hujja shi ma yanzu ya kafa masa hujja cewa duk wannan abu dai ya faru ne da me da nufin Allah tabaraka wa ta'ala haka ya so abun kasance dan haka waɗancan abubuwa suka faru har kuma abun ya kasance wannan aljannar da aka yi wannan abu wacce aljannar ce saboda akwai maganganu na malamai shin aljanna an riga an halicce ta koko nan gaba ne za a halicce ta wasu na ganin an riga an halicce ta wasu na ganin a'a nan gaba ne dai za a halicce ta yana daga hujja wanda suke ganin ai an riga an yi ta cewa mai cewa gashi Allah ya sauko da mai da annaba adam daga cikinta inda ya gaya masa zai a ainihin sauko da shi kuma yin sauko da shi ya fito da shi daga cikinta wanda a cikinta ya ce babu yunwa babu kishirwa ba kaza wanda kuma wannan yana daga cikin mai yana daga cikin sufofin aljan kenan dama ashe an riga an yi ta na ka kuma ka ajiye ba adam ainihin a cikinta wasu wanda suke ganin babu ita suka kafa musu hujja ne da wannan wannan abin da ya faru tsakanin iblis da me da annabi adam cewa a ah, ai aljanna ana saban Allah ne aljanna eh ai aljanna babu mutum wani abu da za a ce gashi saban Allah ya za a ce to annabi adam ya saba a Allah a cikin ta har kuma ya fito da shi daga ciki to duk wannan ne maganganu ne wanda ibn qayyim al-jawziya cikin littafin sa ya zo da maganganu bal fasali guda a kowanne daga cikin waɗannan maganganu Allahu ta'ala a'lam قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فتند أنسى مروري والقوري الله سبحانه وتعالى إهبطا منها جميعا وغنقر لبتشن الجنة جميعا فكي ايو بعضكم لبعض عدو shashen ku zai zama maki ga shashi musuwaye waɗannan aka ce adamu wa zurriyatan annaba adam da zuriyarsa za ku zo kuna gaba a junan amma can ba eh, babu babu babu gaba a can wani za'ana ma fi zuri himmin bil ikhwanan ala sururin mutaqabilin aljanna wani baya roƙon wani wani baya hasada wani kowa ji abinda Allah ya bashi ya ishe shi ya gamsu bal magani ki ya fi na kowa duk da cewa dai an gaya mana cewa yan aljanna suna ganin waɗanda suke darajatul ula kamar yadda muke ganin tauraro a can nisan duniya haka wanda suke samansu a aljanna suke hango wanda suke samansu kama wannan baya sa su hasada domin sun gamsu radiyallahu anhu wa radu an kuma sun gamsu da inda Allah ya basu amma a nan duniya fa a ba'dhukum li ba'din adu shashin ku zai zama maki shashi wannan yana dan jin haushin wancan wannan yana dan gaba da wancan wancan bal yana harin wancan ma so yake sai ya ga bashi da komai abin da yake da shi bal wani ma so yake sai ya halakar da wani wannan duk rayuwar duniya amma da sun ci gaba da zama aljanna tun babu wasu ka ce a wa iblisa wa zurriyatan a ɓangare biyu ne adam wa zurriyatan wa iblis wa zurriyatan a nan duniya ba a zukun le ba a zurin adu shashen kuma ƙin shashen ba a zukun adam wa zurriyatan le ba a zun iblis wa zurriyatan za a zuwa ita gwagwarmaya a nan duniya tsakanin annabi adam da ya'yansa da shaidan kuma da ya'yansa suna hmm. so sai sun halakar da mu kuma muna ta neman tsari ainihin da gare su kullum mun san cewa mai kiyanmu da su na haƙi su kuma da gaske suke sai sun nuna mana kiyayya da haka za a zo a yi ta fama a nan har a kuma a zuwa ga hundi ta bara wata ku ce fa'in ma ya ce na kun ne huda fa'in ma ya ce na kun ne huda ce idan shirya ta zo mu. idan shirya ta zo muku minni daga gare ni me shirya din abul aliya yace al anbiya wa rusul wal bayan annabawa da manzanni da bayani daga ko bayani shine littattafai da Allah zai sauka idan suka zo muku to fa manittaba hudaya wanda yabi wannan shiryar tawa la yadhillu ba zai ɓace ba a nan duniya wala ya yashqa kuma ba zai wahala a lahira dama dai nan duniya an riga an ce gidan wahala domin an san ko akwai kishirwa akwai yunwa akwai tsaraici akwai kaza amma a can amma a nan da ya bata in dai mutum ya ruwa shari'a Allah shi ne ya go abinda manzanni suka zo da shi kuma ya aiki da shi to ba zai bata ba sa'adun in ya lahira kuma ba zai wahala domin wancan sifta aljanna ita zai tara cewa ba wahala ba yunwa ba fama a cikinta wa man a'rada an zikiri wanda ya kau da kai gabar zikiri umarni na ji Allah tabaraka wa ta'ala zikiri ya hada da littattafan da Allah ya sauka mu anan mu ce qur'ani shine zikiri ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wanda ya kauce ga wannan zikiri ainihin littafi shine alqur'ani yake aiki da umarninsa kuma ya saba abin da ya kuma kutsawa hannunsa ko to fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa mai kunci hmm. wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma za mu tashe shi makahu ranar al to mecece rayuwa mai kunci an yi bayanai daban-daban game da abin da ake nufi da rayuwa mai kunci yana daga ciki aka ce fala umani na talahu walan shiraha li sadri ya hmm. zama ba shi da nutsuwa kirjinsa ba shi da motsuwa ya zama mai kunci saboda ba shi da wanda zai dora shi akan hanya domin yana da ya riƙe shirya ta Allah shi ne littafinsa zai dinga nuna masa hanya ka za mai kyau ne ka yi shi ka za mara kyau ne ka bari don ya zama babu wannan tare da shi ba sai zama mai sai zama babu nutsuwa tare da shi domin buge-buge zai tun babu kai wanda zai nuna masa hanya sannan shaidan sai ya samu mai sai ya samu dama a gurinsa zama shi ne mai shi ne abokinsa wanda zai dinga cewa yi kaza bar kaza dinga ba shi shawara yana ɗauka dinga ba shi umarni yana bi ya dinga tusa tura masu tura shi gurare munana kuma yana aikata saboda saboda ya kauce gabar abin da yake shirya hmm. wanda yake dora shi aka haka duk wanda za ka ga ya hau hanya mummuna to ya bar ne ya ba alkur'ani amma idan zai aiki da kur'ani to zai taɓa hawa mummunan hanya shi sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni mu'min wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min duk sai an sauke sauke imani abinda Allah ya zo da shi na daga alkur'ani to sannan ne kuma shaidan zai samu kafa wanda zai lalata mutum ya halakar da shi in ba ka wani abu da ka gani maganin ko sai ka san cewa ai hankali ma ba zai karba ba hankali ma ba zai karba ba ko kwanan nan shekaran jiyan nan ko ana cewa yi zuwa sun je kama wani wanda yake cewa shi wali ne yana da kaza yana da kaza aka ce yaranta a nakari kawai ke riya wa mutane abubuwa yana ɗaukan wani ruwa kawai da rijiya yana ba su kuma sun yadda wannan ruwan ne zai musu wani ba Allah ne tabaraka wata ala zai musu da shauran abubuwa to kaga sai an saki qur'ani to sannan kuma shedan zai samu ne zai samu kafa wanda zai halakar da mutum wannan ma'anar farko shi ma'ana ta biyu wanda yazo daga Abdullahi ibn Abbas yace fa inna lahu ma'ishatan dhankan qala yace kullama a'taytuhu 'abdan min 'ibadi qalla aw kathura la yattaqini fihi fala khayra fihi wa huwa adh-dhanku fil ma'isha hmm. da abin da na bawa bawa na kaɗan ne ko mai yawa ya zan kuma baya kiyaye doka ta a cikinsa to wannan babu alkhairi kenan tare da shi wannan shi ne ainihin azbanku fil ma'isha kunci a rana. haka ne yace inna qawman a arabu an ilha wasu mutane batattu sun kauce ga wurin gaskiya da kano fi sa'atin minar duniya dunya sun kasance a halin yalwa na duniya suna masu girman kai fa kana ma'ishatuhum dankan sai rayuwarsu ta zama mai kunci ta yaya ta zama mai kunci ce, zalika annahum kanu yarawna anna Allah laysa mukhlifan lahum ma'aisha suna ganin Allah ba zai wato rama musu a ainihin abinda suka kashe a ayyuka na alkhairi ba zakka da suka bara suna ganin asara ce Allah ba zai musanya musu ba ba zai mai musu da abu mafi alkhairi da wannan ba sadaka da dasi suna ganin asara ce har suna ganin maya za su dinga ba wasu katti kawai a wusu suna zaune su suke wahala suna nemo wa ko dabara su ce ta ba su suka nemo suka samu kuma su ɗauka suna ba wasu katti to ice wannan ga su a halin rayuwa ne suna da yalwa to amma saboda kin abin da allah ya ce to suna cikin kuncin rayuwa min su zannihim billah hmm. saboda mummunan zato da suka yi wa allah wata kribi da ƙaryata abin da Allah subhanahu ta'ala ya umarni da shi domin wanda ya ƙaryata Allah ya mununa mai hi da aminci da shi to ishtaddata alaihi ma'ishatuhu rayuwarsa sai ta masa kunci da fadalika zan wannan kuma shi ne rayuwa wacce take mai kunci a nan ya zama rayuwa mai kunci mummunan aiki kuma Allah ce su yi sun ki yana daga cikin ma'ishatan dankan yudayyaku alaihi qabru za a kuntata mutum kabarinsa hatta takhtalifa adla'uhu fi har haƙon ƙororinsa su yi saɓani waɗannan su shiga wannan waɗannan ainihin su shiga wannan wannan magana ibn abi hatim ya rawaito hadisi da sanadinsa ya zo abu huraira a kanta inda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa المؤمن في قبره في روضة في روضة خضراء مؤمني yana cikin wani dausayi kore يكوري ويكسه له في قبره سبعون زراعا za a yalwata masa a cikin kabarinsa wato kamu saba'in wannan ɗan ƙaramin da ake gani an sa shi a ciki allah sai buɗa shi ya zama kamu saba'in wani yi na warlahu ƙawarwa a haskaka masa ƙawarinsa kal kamar lailatul badr kamar wata daren cikin haskensa sa'annan aikinsa ya zama shi ne mai ɗebe masa kewa kuma ka kuma mutum ne da yi tsufa yana zaune wuri ɗaya me yake ɗebe masa kewa labarai to da aimuni kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai in yi abubuwan kirki ne sai ji daɗi yana gaya wa ɗan jikokinsa ko abu ko waɗanda suke ko kuma wani abokinsa da suka saba Eh, wanda zai tinkis-tinkis ya zo sa zauna ana tuna da sai ji daɗi da wannan rayuwar da haka yake ɗebe kewa to haka aikin mutum da yi a duniya shi zai zo yana ɗebe masa mai yana ɗebe masa kewa yana tuno masa sallar nan da yake zuwa yana tuno masa karatun nan da yake zuwa yana tuno masa ibadan nan da yake sai ji daɗi a cikin ransa to kaga ga haske ga yalwa ga kuma mai ga ɗebe kewa to wannan ya zama cikin yalwa ke to yace atadaruna fi ma unzilat hadhihi al yace ko kun san akan suwaye wannan aya ta sauka fa inna lahu ma'ishatan dankan wato yana da rayuwa mai kunci ataduruna mal aishatul mal ma'ishatud dank ko kun san wacce ce rayuwa mai kunci qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa ne suka sani qala adabul kafiri fi qabri azabul kafiri a cikin kabarinsa wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda numfashi na yake hannunsa law yusallatu alayhi tis'atun wa tis'una tinninan za a ainihin dora masa mucizai 99 yace atadruna matinninu ko kun san me ake nufi da tinnin tis'atun wa tis'una hayyata tinninu shine mucijiya don haka za a dora masa mucijiya 99 li kulli hayyatin ru'us kowace mutijiya daya tana da kawuna daban-daban yanfukuna fi jismi za su dinga busa dafinsa a cikin jikinsa wa yalsa'unahu za su dinga saransa wa yakhdashunahu za su dinga ya yakusasa ila yawmi ba'thun har zuwa ranar da za a tashe su wannan tsoratarwa ne amma dai duk da cewa hadisin yana da magana a kai amma dai yana daga cikin abin da wasu suke ɗebe kewa da shi amma ainihinsa hadisin yana da rauni bal ma wasu na gani hadisi ne almihim waɗancan ruwa da muka faɗa a saman su kaɗai in isa su bayanin da ake nufi da mai da al-ma'ishar rayuwa wacce take mai kunci domin magana ingantacciya ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu zur'a ai zuwa abu huraira cewa al-ma'ishatun dag azabul qabr rayuwa mai kunci ita ce azabar kabari da azabar kabari kuma ta iya zama abubuwa da ta iya zama kuncinsa ta iya zama abubuwa da za a sawo mutum da ban tsoro ko na masu cizo da makamanta wallahu ta'ala wa nashuru yawmal qiyamati a'ma za mu tashe shi makahu ainihin ranar alkiyama ikirma ya ce umiya alaihi kullum shay'in illa jahannam hmm. ma'anarsa za a makantar da shi gabar ganin kowai sai wutar jahannama kawai yake gani ina wani guri mai dan haske haske ina wani guri mai kaza baya ganin su kawai wutar ce a gabansa to kaga ya tsoro ba wuta ba ko ruwa ne ka gani ba zato babban teku a gaban ka ai za ka ji tsoro ko ina ya tana da daɗewa a nan federal palace bayan teku take muna can baya inda teku take sai wani zo da mahaifiyarsa irin da ya kabilu ne haka yana so ya kawo ta yawon shakata yana buɗe koma ta ga teku a gabanta sai ta rurrike shi ta shi ita ba za ta fita daga wannan kofa ka ga ruwa kenan yaya kuma a ce wuta ce ta gani to shi ne ama za a makantar da shi gabanin komai sai dai ganin mai sai dai ganin wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari qala rabbi lima hashartani a'ma zai ce ubangiji me yasa ka tashe ni ainihin makaho na'am me yasa ka tashe ni ainihin makaho a wannan rana wa qad kuntu basira alhalida na kasance ina gani zan iya ganin mai kyau da mara kyau zan iya ganin fari da baki yanzu ko sai baki shine wutar jahannama qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha haka ayoyin suka zo mana sai ka bar su baka yi aiki da su ba wa ka al-yawma tunsa haka yau kuma za mu bakka mu kyale ka ba tare da me ba tare da kula ka ba kamar yadda ya zo a hadisai cewa wanda ya aikata kaza Allah subhanahu wataala ba zai dube shi ba duwa na rahama ba zai magana da shi ba mun gane ko hmm. wannan yana daga cikin bari rai banza da mutum Allah ya ƙi maganarsa ya ƙi maganarsa Allah ya ƙi saurarensa to kaga ya zai da kansa a wani fili domin ba wanda ya sai saurare shi ba Allah ba ta wa ta'ala ko a nan duniya ne ka je wanda yake shine kirjin abu ya zama ya nuna banza da kai ya zaka ji a ranka to balantana alkiyama kowa ta kansa yake to shine Allah subhanahu wataala ce ala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa haka nan yau za a manta da A nan ana nufin wanda suka bara aiki da abin da alkur'ani ya zo da shi gani ko zai ce fa amma ni siyanu lafzin alkur'ani ma a fahimi ma'anahu wal kiyamu qadahu fa laysa dakhilan fi hadha al-wa'id al-khas ita amma manta lafzin alkur'ani amma tare da fahimtar ma'anarsa da aiki da abin da ya zo da shi to bai shiga cikin wannan narkon mara wani ana nufin wanda ya aka san ma'anar aya bai aiki da ita ba amma ka san aya kuma ya zama kamanta ta aka ce bai shiga cikin wannan harkokin ba sai dai shi ma abu ne da ba a so Allah ya ya ba ka dama ka haddace wani abu na alkur'ani da kuma ka rike shi kakkai wasa da shi na'am وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربك ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك نجزي من أصرف haka muke sakawa wanda ya wuce iyaka suwa wanda suka wuce iyaka wuce almukazibi ne bi ayatin lahifin duniya wanda suke karyata ayoyin Allah a duniya wannan sun wuce iyaka shi kenan ma ya fito da abu yake ba su imani da ayon ubangiji ba yake to wala azabul akhirati amma azabul lahira ashaddu ita ce mafi tsanani wa abqa ita ce mafi wanzuwa wai wannan makantar wai dan abu ne kadan kawai amma azabar da aka tanada a lahira to wannan ita ce me ita ce mafi tsanani kamar yadda zo a wata hari shi lahum azabun fil hayatid dunya wal azabul akhirati ashaq azaba ta tabbata ganisa su a wannan rayuwa ta duniya amma azabar lahira ita ce mafi tsanani amma lahum min min waq ba su da kariya daga wannan azaba ba wanda ya sai zo ya kare su daga wannan azaba da Allah subhanahu wataala ya sanya su a ciki na'am أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى نعم أفلم يهد له ويبشري بني قريس باسل الأباري كم أهلكنا قبلهم من القرون نواني مكهلك كافنسو من القرون لنك سعركو زامني دبن دبن nawa ne muka halaka kafin su mutanen zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bal hal namu ne yanzu zamanin da muke ciki nawa ne aka halaka na adawa ina samudawa na mutanen annabi ibrahim na mutanen annabi musa hmm. fir'auna da makamantansu duk suna ina ai duk sun karyata da manzanni kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su wai wannan bai bai isa shirya gare su ba ma'ana sani gare su na fi masakini ga su yanzu suna tafiya a cikin gidajensu domin an je ƙasa za a ce wannan ƙasar akwai kaza ko hmm. sai a je a ce a ga yaya guri ne. to duk suna nan duk wuraren tarihin nan suna nan wasu ma za ke daɗa kurkutowa da su mutanen samud nan suna nan mutanen ad nan gurinsu yana nan kaje ƙasar yaman ad suna nan samud suna nan a cikin saudiya mutanen salihu ƙarshen saudiya kusa da inda za ka shiga jordan wurinsu yana nan kuma annabi sallallahu a zamaninsa ya wuce ta wurin ya ce kada ku tsaya wurin irin waɗannan wanda Allah ya halakar da su sai dai idan kuna masu kuka ko kuma kuna masu izina amma a ce don je yawon shakatawa kawai a sai dai a zama don izina kawai wanda za a sauka a gurin manzo a yi gaba kada a tsaya a gurin hmm. to sai kaga kenan yamshu na fi masakin suna tafiya a gurarensu. Wurin mutanen Lut yana nan a cikin kasar Jordan bal gurin ya zama gurin shakatawa ma da hotel hotel a sunan dewa a gurin wanda mutane suna zuwa don sauka ma a su kwanaki musamman a wannan ruwan na Black Sea ah Dead Sea ko Dead Sea na da kashi suna nan guraren kuma yamshu na fi masakin suna tafiya a guraren zaman waɗannan da aka halakar inda fi zalika la'aya lalle akwai aya a cikin wannan la'ayat akwai ayoyi a cikin waɗannan li'ulin nuha amma ga masu hankali wanda ba masu hankali ba kawai za su ɗauka wani yawon shakatawa ne kawai a shakatawa a hutu babu wani abin izina da za a samu a ciki amma masu hankali sai zama mai sai zama akwai abin izina ainihin gare su kuma kamance wannan ayat ta zo inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaquluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur basu tafiya bane a bayan kasa su yawon duniya guri nan da can fatakuna lahum qulubun yaquluna biha ya zama suna da zukata da za su hankalta da ita o oh, nan da su ne gurin mutanen kaza nan da ake ba da yanzu gashi na zo na gan mu yanzu Allah kiyaye mu aiki irin da su to shi abin da ake so au azanu yasma'una biha ko kunnuwa da za su dinga ji da ita hmm? gashi sun je yawon sun ga gurin to yanzu ba su da kunnuwa da za su ji me ya faru me suka yi kuma ya aka yi aka halakar da su da sababin wannan abin da suke ya ce fa ina la tamal absar wannan idanuwa ba su ne suke makancewa ba ta tamal qulubul lati fi sudur zukata da suke cikin zuwa su ne suke mai su ne suke makancewa ga idan kuru-kuru yana gani amma idan zuciyar ba ta gani sai ka ga mutum bai hankalta amma idan zuciyar tana gani to nan da zai samu izina kuma zai samu abu Allah ce walaula kalimatun sabaqat min rabbik ba dan kalma da ta rigaya daga ubangijinka ba wata kalma ce wannan cewa wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba za mu yi wa mutane azawa ba sai mun aiko musu manzanni eh? dan kar su ce laula arsalta ina ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nahza da aka yi musu azawa za su to me ya ka turo mana manzanni eh, sai mu ba ka tun kafin yanzu mu zo mu kunyata mu mulakanta to ba ka turo mana manzo ba to Allah shi sa baya mutane azaba sai ya aiko musu manzo da littafi wanda zai zama shirya gare su da su ne kalmar cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasul ba ma yi wa mutane azaba sai mun aiko musu manzo to ce to ba dan wannan ba Eh, daga ubangijinka lakana wa ajalun musamman ba dan lokaci abin ambato ba daga ubangiji cewa kowace al'umma ya yanke mata lokacin kare wacce da halakar da ita ba kuma ba za a halakar da ita ba sai wannan lokacin ya yi? to lakana lizama da ya zama lalle ga Allah da al'umma ta saba masa kuma ya halakar da ita amma waɗannan abubuwa guda biyu su suka sa sai su tale su ta kaza su ta karyatawa su ta sabawa masu sai ga suna nan saboda mai saboda sai an aiko manzo to manzon kuma in ya zo to ba za a halakar da su ba sai lokacin da Allah ya nafi mai a halakar da su ya zo shi sawa sai su ta laifi amma ga suna nan daram domin da wani lokacin halakar bai zo ba yace to ba don wannan malaka na nizaman da ya zama tilas ne ma ga Allah da sun saba shi ma ya saba musu amma Allah baya yi dole sai ya aiko manzo baya aiko manzo kuma sai idan lokaci ya yi wanda aka yi kayyade wannan al'umma za ta halaka فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى فاصبر على ما يقولون wannan hakurkurtawa ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum da ne ga shi Allah mai uku ne ya halakar amma yana musu jinkiri har sai lokaci ya yi. to ka wani hakuri ce yace alama ya ma Ka yi hakuri a bisa abin da suke gaya ma na daga ƙaryata ka bal da gaya ma wasu abubuwa da basu dace ba na daga matsafi mawaki boka ko mahaukaci duk sun gaya manzan Allah wani Allah shi da shi ya yi haƙuri to ya an gaya manzan Allah wannan ya yi haƙuri to kuma kai waye don kana wa'azi ko kana nasiha ko kana kaza ba za a gaya ma wata magana ba inda wanda yake mai asalin aikin ya yi haƙuri to dole wanda suka biyo su suke kwatantawa na ainihin abin da ya yi to su ma su kwatanta irin abin da ya yi shi ma na haƙuri yace wasbih wasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi da godiyar ubangijinka qabla tulu'i shams tun kafin huduwar rana wa qabla ghurubiha kuma tun kafin faduwarta wannan eh, shi za a iya cewa ita ce aya ta farko da ta nuna yin sallah hmm. sallah guda biyu a wuni ake a wancan farkon al'amari sallar safiya da sallar yamma kawai har sai da akimi salatu da duluki shamsu ila gasakin laili wa ƙura'an alfajir ta zo sannan kuma aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa isra'i mai mi'raj aka farlanta sallan ragowar ainihin salloli baki da ya ce to ka tasbi da godiya ka kabla kulu'ai shamsu tun kafin guduwar rana aka ce wannan ita ce sallah asuba wa qabla ha, da kuma kafin haduwarta kafin haduwarta kaga maganar la'asar ke domin an ce ka kaga magarba ta yi ke to kafin haduwarta ya zo a hadisin bukhari da musulun. da sanadin sa zuwa jarir bin abdullahi al Allah ya kara musu yarda yace kunna julusan da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna nan zaune gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al lailatul badr sai ya duba zuwa wata lokacin ranar cika sa ko daren cika haskensa wa qala sai ce innakum satarawna rabbakum yace hakika za ku ga ubangijinku kama tarawna hadha al-qamara kamar yadda kuke ganin watan nan fa babu za ku ga mu da fiye ba kwa jayya a cikin ganinsa fainistaqatu idan kuka samu dama Allah tuglabu kada a rinjaye ku ala salati a bisa yin sallah qabla tulu'i shamsi kafin huduwar rana wa qabla ghurubiha da kuma kafin haduwar to mafa fa'alu ku aikata in kun samu dama idan ba a rinjaye ku ko saboda bacci ko saboda harkokinku ku bar sallar asuba saboda bacci ko ku bar sallar la'asar saboda harkoki da kai kawo to wannan ku iya kokarin ku ga ku ga haka saboda me saboda girman waɗannan salloli ba ko domin an ce munafiki ma baya halarta su wanda yake dama san munafiki ne imanin gashinan gashinan ne ai ba zai halarci waɗannan sallolin ba saboda wancan zai ce ai bacci yake wannan kuma ya ce harkoki ne suka shagalar da shi wannan yana nuna mana muhimmanci cewa wanda suke yin wannan salloli a lokacinsu musamman kuma cikin jama'a to suna daga cikin wanda za su ba ubangiji gobe kyawa kamar yadda ake ganin wata a daren cikas hmm. saboda abin da imamu ahmad ya rawaito da sanadin sa har zuwa ne ai zuwa umaratu bin ru'aiba yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa layyali jannara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ba zai shiga wuta ba wani ɗaya ba zai shiga wuta ba wanda yake sallah kafin hudowar rana shine sallah asuba da kuma kafin ba baya wasa da ita yana yin ta a cikin jama'a to wannan sha Allah lan janda ba zai ainihin shiga wuta ba wannan ya nuna mana girman wannan salloli wanda ya kamata kiyaye da kula da su Allah subhanahu wataala ya ba mu kula da su akwai hadisai da suka zo wanda suka nuna muhimmancin su amma an nuna cewa tsaya nan za mu tsaya insha Allah sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi wa bihamdihi sallallahu alaihi wa sallam astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.